daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanne. Za a kuma iya sauraron mu ta, ta, Alfa Radio a birnin Kumasi da ke Ghana. Baya ga haka, muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau laraba 11 ga watan Disamba na shekarar 2019. Amina Buhari auna ce tare da Aisha Tusule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jaridar punch ta ce za ta koma rubuta sunan shugaba buhari da mukaminsa na ƙarshe na soja kuma fatar shugaban ƙasar ta mai da martani sannan layi abu buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan wannan batu menene ra'ayinku akan kudirin jaridar punch na cewa za ta daina kiran shugaban najeriya muhammadu buhari a matsayin shugaba sai dai manjo janar ko janar lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafe da labaran wasanni daga Ghana, amma da farko bari mu je da duniyar ta yini. Jama'a barkanku da haka ga labaran. kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka da ke da rinjayen 'yan democrat a yau laraba sun fara nazarin zarge-zargen da ake yi wa shugaba donald trump game da batun tsige shi inda suka ayyana wani jadawali na gaggawa wanda a makon gobe zai mai da trump ɗin a matsayin shugaban amurka na uku da aka tsige kwamitin zai yi la'akari ne da wasu dokoki guda biyu da suka shafi matakan tsige shi shugaban kasar amurka na 45 da ke sake neman a zaɓe shi karo na biyu shugabannin 'yan democrat a jiya laraba a jiya talata sun ayyana cewa trump ya yi amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba wajen tursasa shugaban kasar ukraine vladimir zelensky da ya gudanar da bincike akan babban abokin hamayyarsa a zaben 2020 tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden shugaba trump ya kuma hana hukuma yin aikinta da ya ki fito da wasu muhimman bayanai ga masu bincike game da yiwuwar tsige shi da kuma hana wasu jami'ansa su gurfana su ba da shaida. Jami'an tsaro a ƙasar Somali sun harbe wasu mutane biyar waɗanda jami'an suka bayyana da cewa su ne suka kitsa harin da aka kai da yammacin jiya talata a wani otel ɗin alfarma da ke kusa da fadar shugaban ƙasar a cewar hukumomi. akalla mutane biyar ne suka mutu wasu kuma sun raunata daga cikin waɗanda suka mutu sun hada da tsohon alkali da jami'an tsaro guda uku lokacin musayar wuta da 'yan bindigar mai magana da yawun gwamnatin somali ismaila muktar umar ya tabbatar da hakan a shafinsa na twitter da cewa baki ɗaya an kashe mutane biyar ɗin da ake zargi gumurzun dai ya ɗauki kimamin sa'o'i bakwai tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar a otal ɗin mai hawa biyu wannan shine karo na uku da 'yan bindigar ke kai hari a wannan otal ɗin cikin 'yan shekaru da suka gabata tun farko dai jami'an 'yan sanda sun kubutar da mutane 82 daga cikin otal ɗin akalla 'yan majalisu biyu kuwa sun samu ƙananan raunuka kuna shan labaran ne daga nan sashin hausa na murya amurka a Washington DC. Fashewar wani babban bom da harin bindiga da aka kai a kan wani babban sansanin sojin Amurka da ke Afghanistan yau Laraba ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tare da raunata fiye da mutane 80 wanda a fararen hula ne. Hukumomin sojin Afghanistan sun tabbatar da abkuwar lamarin da cewa ɗan ƙunar baƙin wake ne ya ɗauki abubuwan fashewa ya isa bakin wani asibiti da ba a amfani da shi da ke tsallaken sansanin sojin amurka na bagram da ke lardin parwan ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin yin hakan a wata sanarwa taliban ta yi ikirarin cewa ɗaya daga cikin maharanta ya tayar da bom da ke shaƙe a botarsa inda ya lalata bangon sansanin na bagram hakan kuma ya bai wa 'yan ta'adda damar shiga cikin sansanin tare da bude wuta akan soji da mutane yawancin lokuta ƙungiyar dai kusan kowane lokaci takan fitar da cikakken bayani akan yadda harin irin wannan ya auku. Aisha Sule ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya yayin da rahotanni ke cewa jaridar ta Punch ta ce za ta fara kiran shugaban Najeriya da mukaminsa na ƙarshe a soja wato manjo janar a maimakon shugaban ƙasa don zargin gwamnatin sa da yin biris da umarnin kotu. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana rahoto. sa'o'i kalilan bayan daukar matsayar da jaridar pound ta yi ta koma rubuta sunan shugaba buhari daga mukamin sa na karshe na soja wato manja general ko kuma general dan zargin gwamnatinsa da biris da umarnin kotu fadar ta fito karara ta nuna jaridar ta samu damar matakin ne dan yancin wallafa da furta albarkacin baki da gwamnatin ta bada dama kakakin shugaban femi adeshina da mai taimaka masa kan labaru garba shehu duk sun fitar da sanarwar da nuna ba zaɓin punch ba ne sauya sunan shugaban zuwa na farar hula amma zaɓin jama'a ne da suka zaɓe shi har sau biyu jaridar punch ta ce gwamnatin gwamnatinsa ta sauya zuwa yadda ake kiran gwamnatocin soja na mulkin kama karya har sai ta sauya da dawowa mutunta tsarin doka. Tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na Najeriya Nasiru Zaharaddin ya ce jaridar tana da 'yancin ɗaukar matsayar bisa salon yadda take ba da labaru tun da mukamin shugaban dama general ne mai murabus. Ba wani laifi dan an kira shi Major General Muhammadu Buhari saboda ya yi soja kuma ya kai Major General. amma ina ganin in kuma ka duba ta wani bangaren wani shagube ne nake ganin suke kokari su yi ganin cewa suna zargin yana keta haddin jama'a musamman mutanen da ake cewa a ba da belin su amma sai gwamnati ta ke kasa kasa ta ki ba da belinsu to wata iltanan ne suke so su masa wannan shaguban tun da ya zama shugaban kasa na farar hula ba a kiransa general muhammadu buhari sai pmd wato president muhammadu buhari in ka ɗebe zargin rashin bin umarnin kotu kamar a shari'ar sambo da suki ya shewere da elzazzaki da sauransu magoya bayan shugaban na son ya farfado wajen ɗaukar matakan gyara da amfani da zugar a allurar soja hakika da dama daga waɗanda suka dawo daga marawa shugaba buhari baya irin su jibirin zakar na cewa ta zafin da ya zamanin soja aikin tsohon mataimakinsa ne marigayi tun da idiya ban domin abin da muke tunani a'a shin wai janar muhammadu buhari ne da muke tunani ko ko ba shine janar muhammadu buhari ba ko ko a dama lokacin da muke amfani da rekod sa da ya rike ptf ko ko a'a dama rawar da janar eh, sani abacha iske takawa shi ne ya kawo ci wannan lokacin ha kaga abin duk yana ba mu tambaya ne duk mu a nan yanzu mu abin da muke yi abin ya dame mu muna ganin menene ma ya faru rijim ɗinsa na farko a mulkin soja shin su tun da idiya bonne cabinet ɗinsa ne supreme council ɗinsa ce take da control har isa muke tunanin ci gaba ko kuma me ko ko a yanzu ba buhari bane ko ko a buharin an canza masa ra'ayi ne za a jira ga yadda jarida za ta ɗaure da rubuta sunan da yadda sauran kafafen labaru za su ci gaba da ɗaukar salo bisa tsarin kafafensu nasura da malika murar amurka daga abuja nigeria. da nasir Adamu Alhikaya da wannan rahoto. To yayin wata ganawa da ya yi da Mahmud Lalo, kakakin shugaba Buhari, Malam Garba Shehu ya ce, jaridar ta Punch ta kwanda sanin cewa 'yan Najeriya ne suka zaɓi shugaban har sau biyu kamar yadda za ku ji a wannan hirar. Wato rashin mutunci ne da rashin da'a domin wannan ketare tsarin mulki a kai. Tsarin mulkin Najeriya ai a bayyane yake cewa a idan da aka zaba a wannan ofis shugaban ƙasa za a kira shi kuma idan ta jarida tana ganin dan shi shugaba buhari ya ci zaɓe ba ɗan takarar da suka so ne ya ci ba ya ci wannan to ba sai a ce musu allah za su sa'a ba amma wannan babban kuskure ne kuma in aka duba tarihin najeriya na farko dai a najeriya mun taɓa yin shugaban soja ma da yake a kira shi president shekara wajen takwas yana mulki kowace ba ta taɓa cewa a ba za kira shi da wannan suna ba ya yi in bin doka ne akwai shugaban da muka yi kuɗin gwamnatin jihar da biliyan talatin ya kwace ko ko ta najeriya ta ce mai da da kuɗi ne amma da su kira shi da wani suna cewa wai ko mai kama mulkin kama kariya ko wani amma iya na ku tunanin kuna ga menene sa suka ɗauki wannan matsaya eh saboda shi shugaba muhammadu buhari sun da ya mulki shi ko akwai sababbin manufofi da ya kawo da su dukiyar jama'a da za a dinga ɗauka ana aikawa ko gidan jarida da gidan naira a ce a ga shi a zai a shi da za a yi a haka shi ke saboda haka tun daga tashin faru ma dama shi ne laifi ne a idan waɗanda suka saba za a ɗauki kayan jama'a a ɗauka a tura musu kyauta ba tare da sun wani abuwa ban da haka duk wanda yake yin punch irin ra'ayoyin da suke bugawa yan shekarun sun san cewa ba ma wai kar a zaɓi shugaban muhammadu buhari a'a in ta so samun su ne a karya gwamnatin ta faɗi a ƙasa. amma takamaimai menene sa gwamnatin shugaba buhari ba ta bin umarnin kotu misali idan aka duba shari'ar tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara fannin tsaro wato sama da suki da zazzaki da kuma a baya bayan nan shi shawarar da kotu ta ce a saki shi kamar menene yasa uh, ba za a saki waɗannan mutane ba wato idan aka nazarci tsarin mulki mulkin najeriya kuma babban lauyan gwamnati ministan shari'a ya sha faɗa tsarin mulkin najeriya akwai matsaya da ya bayar a kan yancin mutum guda kuma kotun koli ta najeriya akwai wata shari'a da aka yi a baya da ta jaddada cewa abinda ake nufi da wannan tsarin yayin da yancin mutum ɗaya ya zama barazana ga yancin mutum miliyan biyun nan da muke da su a Najeriya to a fifita yancin al'umma gaba ɗaya kan na mutum guda ko da kotu ta ba da umarnin a sake shi Eh, wannan tsarin mulki na Najeriya ne eh a tambayar ka nake nace ko da kotu kenan ta ba da damar a sake shi ne nake so na ce maka tsarin mulki na Najeriya a sama yake da kowa da komai wannan kuma ministan shari'a ya sha da wannan Malam Garba Shehu kenan. To kafin mu buɗe mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan ƙudurin jaridar Punch na cewa za ta daina kiran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a matsayin shugaba sai dai manjo janar ku shakata da wannan wakar barmani coge. Da domin zama yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito daga Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, ina tare da wane ne? Kina tare da Abubakar Ibrahim Azare Dabar Makaho. To, Malam Abubakar Azare, muna so mu ji ra'ayinka akan wannan batu. To, ra'ayina dai in dai su masu biyayya ne ya kamata su yi biyayya a shugaban kasa Muhammadu Buhari irin yadda ya yi kokari. bai kamata su canja masu suna ba wannan kamar reni ne da rena shugaban kasa da haka mu mun yi Allah wade da wani abu kuma Allah sa su gyara halayyarsu to mun gode da wannan ra'ayi yanzu kuma ga kira daga jihar Niger salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah ya suna malamin ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba To Malam Ibrahim muna jin ka menene ra'ayinka akan wannan batu? To ni gaskiya ra'ayina na farko wanda suke so su canza mai sunan nan babu alama adalci tare da su. Me yasa ka ce haka? Domin saboda yawwa abin da yasa na ce haka idan laifi ne laifi ne su ma masu aikata laifi ne kuma rashin adalci rashin adalci ne su ma masu rashin aikata adalci ne. amma shi buhari lokacin da aikin soja ai akwai abubuwa da dama wanda ya yi ka duba zamanin obasa da yake da rike ctm ya muna kokari a kasar nan kuma kowa ya sani amma kuma su a lokacin su ne suka yi to wai yanzu zamanin farar hula to zamanin farin hula a gaskiya nan ba mu ce mashi ainihin ya yi wani kokari don saboda akwai matsaloli da dama a najeriya shekarun shi na hudu da ya yi yanzu kuma ga wasu hudu zai kama ya kamata a ce an samu abu ɗaya wanda ya kasance an gyara shi amma mun gode kwarai da gaske to yanzu kuma za mu leƙa jihar kano salamu alaikum salamu alaikum muna tare da wane ne daga jihar kano to kamar dai layi ya goce jama'a ga kira nan ya shigo mana daga jihar kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya ta alhaji musa muna sauraron ka so gaskiya al'amari kada mu yaudari kanmu mu gaya kanmu gaskiya duk mutanen da za su suke raina shugaban kasa muhammadu buhari gaskiya sun ga yanayin yadda shi shugaban shugaban kasa muhammadu buhari yake ɗaukar yanayin mulkin su ne yanzu lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi a ptf ptf kawai kowa ya san abin da shugaban kasa muhammadu buhari eh, amma kana cikakken iko wanda ma bai isa ba wanda bai kai ba a ce shi zai zo ya kokarin takaka har akwai wata kamfanin jarida za ta fito da canza shugaban kasa muhammadu buhari suna ka ji ana cikace gote a ce wancan a ce wancan shugaban kasa muhammadu buhari ya yi shiru baya iya cewa komai baya iya komai da haka ni tunanin ma da mutane suke ganin cewa wannan ba buharin da muka sani ba ne to ina ganin gaskiya wannan magana za ta tabbata amma in dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ya kamata sai ya sa takalmin karfe ya san abin da yake ga abubuwa nan cewa Najeriya komai ya riga ya lalace har ya kasa yin komai a kai ga dan haka dole su dole su lalata mai suna a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode Alhaji Musa da wannan ra'ayin naka yanzu kuma ga kira ya shigo daga jihar Kogi. Salamu alaikum. Alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa muke tare da daga Lokwaja. Eh, Aliyu Baba a Yalare daga Lakwaja. To muna sauraron ka menene ra'ayinka? yi na shi cewa waɗannan mutane sun rena Buhari ne. Ba ka ba ai in suna magana cewa dictatorship ake yi. Ai babu dictatorship kaban mun samu president mun samu shugaban soja a nan kasar wanda sunan su ma president da ake kiransa ba ce masa ba shugaban soja. Mm. Zamanin sa in an yi mugu abu za ki shi ne kai ko aiwa ba ta yi ta mutu ta ce baba gida ne ta shiga saboda tsananin ganin cewa shi dictator ne amma din da aka ba ta ba sun ya bai sura ba wai ko shi shugaban ƙasa a nan wanda ya gera mutane yasa aka haɗe su a cikin barko ba taɓa sanya su da ba wani saboda su lainin wayo suka ce wai shi za su sanya ba abin da buhari a suna saboda aka buhari ɗauki mataki sosai a je constitution constitution ta yi ƙarshen ta fi karfin kotu abin na kotu babu abin da ya kamata da constitution babu shi saboda haka shi rashin sakin wa'anda mutane saboda an ba shi damar cewa in mutum da zai jawo abin da yinsa duk kasa gaba ɗaya talata ce wajen mutum a tsare shi kada koda kotu ta fi karfin yadda kudu. mun gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma sai jihar Jigawa salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da Yusuf Baban Gaja mai trader ringin daga nan jihar Jigawa ina sauraron ka to a gaskiya wannan abu dai sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya mana ki a irin wannan al'amura da suke faruwa mm. domin gaskiya muna dai kira da dukkanin al'umma najeriya da shauran kasashen na duniya gaba daya mu ci gaba da addu'a allah ka yaye mana dukkanin abubuwan da suke damun kasashen na afirka domin muka duba babu wata babu wata nahiya da ake fama da matsaloli irin wato nahiyar mu ta afirka don haka muna fatan allah ka mana sauki kuma shugabanninmu su tsaya tsayin daka tsakaninsu da Allah suke kyautata wa al'ummar su wannan shine zai kawo karshen irin wayannan abubuwa da suke faruwa Yusuf Baban Gaji mai tare da ringin daga Jajiga. To Malam Yusuf mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ran ke <laughs> Sannu barka da warhaka. Barka da wuni an wani lafiya. Alhamdulillah menene ra'ayinka akan wannan batu? Kina magana da ashir wanda aka fi sani daga Abuja. to muna jin ka yawwa a gaskiya wannan kamfanin jarida da suke neman za su canza ma babu bahari suna wannan abin da suke gaba ɗaya bai kamata ba gaskiya bahari ya kamata in zai ɗauki mataki a kansu kawai ya ɗauka wannan abin bai dace ba gaskiya duk da ana demokaradiyya ne amma gaskiya bai dace ba to yanzu kuma bari mu leƙa jihar kano salamu alaikum wa alaikum salam ya suna malam ibra zango ibra zango to malam ibra muna jan ka menene ra'ayinka akan wannan canjin suna to ai dangane da wani abu ni bisa bani mamaki ba ya kamata kuma mutane su kwanta da su mm. kamata ya ma su rubuta cewa ba shi ne shugaban najeriya ba tunda ba su yarda haka ba tunda ba su suka zaɓe shi muka zaɓe shi mm. mu kuma da abin da suka yi mun san adawa ce mm. ya kamata su fito su rubuta a jaridar su cewa shi ba ba shugaban najeriya ba ne ba kuma shi mace zaɓe ba abin da kamata shi faɗa kenan. to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim yanzu kuma bari mu koma jihar bauchi salamu alaikum wa alaikum salam malama amina barka da aiki barka mu da waraka menene ra'ayinka akan wannan sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna sauraron ka to ra'ayina dai lallai wannan gidan jarida har ga allah ba su kyauta ba yana da kyau su kira shugaban kasa muhammadu buhari da sunansa na shugaban kasa yin haka shine zai kawo zaman lafiya a kasan nan hmm. saboda girman mutuncinsa da mutunta mutane da yake yi da kuma girman kujeran daga karshe ina muku fatan alkhairi mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi To mun gode malam Ayuba ga kuma kiranmu na karshe na shigowa daga jihar Plateau. Salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah suna magana da muhammad gida dolangai da karamar hukumar mangu a jihar plateau nigeria to malam muhammad muna jin ka a hakikanin gaskiya wannan kamfani na punch masu buga jaridan punch mm. to ni ina son a bincike su kome aka yi mai yiwuwa suna da waɗanda suka ziga su ko kuma da suke neman suke ɗaure musu gindi kamata shugabanci ya ba karya ba ne kamata ya yi shugaban kasa da farko tukuna ya rufe ba kamfanin maskul mm. sannan a binciki ainihin musabbabin ma a bullo da wannan yunkuri na canza masa suna. To mun gode kwarai da gaske Malam Muhammad. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar Accra House of Oak Alhaji Akambi ya goya wa babban jami'in zartarwa na club ɗin Frederick Mobaya yayin da yake cikin watsi daga magoya bayan club cewa lallai sai ya bar ofis, Frederick Moore da an ruwaito cewar ya yi amfani da waɗansu zafafan kalamomi akan shugabanni na kwamitin wato chapters ɗin ƙasa na club a wani taro na sirri. Kwami Bonso, 'yan wasan tsakiya na ƙasar Ghana da Esperance de Tenesa ah, tare da takwarorinsa sun isa birnin Katara ah, domin shiga gasan cin kofin duniya na Club Club. Esperance dai na wakiltar Afirka ne a matsayin zakaru na ƙasar bayan talashe gasan Champions League na kafa. bonso dai ya shiga club na red and gold ne kakan bana ya samu shiga cikin waɗanda da su taka leda wa kulobin a wannan gasa. Babban kociyan kuma sai a santi kotoko Maxwell Kulado ya ce yana kyautata zaton za a samu ƙarin manyan kociya da dasu fafata a Premier League din Ghana. Maxwell Kulado wanda a cikin lokacin nan ne ya samu kula jejeniyar shekaru biyu da Asanti Kotoko an ɗabiya masa nauyin canye Premier League din Ghana ya shiga kuma gasan zakaru na CAF. game da rahotanni cikin makonnan, thomas partey mai yiwuwa ne ya canza shiga daga atletico madrid ya tafi ya takale da premier league dan wasan na tsakiya ya yi daba da tafiya kasar ingila lokacin da aka bude kasuwar 'yan wasa da ya gabata to amma a karshe tafiyar da ya yi zuwa wolverhampton na wanderers ya karya wannan yunkuri sai dai an yi imani a wannan karo karon wannan yunkurin zai cimma biyan bukata musamman ma da west ham united aka ruwaito cewar ita ma ta nuna sa'awarsa a kan shi wani club a slovenia ta sallami wani dan wasan nigeria saboda an same shi da laifin yi wa diyar shugaban clubinsa a rukuni na biyu ciki bayan watanni shida kacal da yin nasaba da club dan wasan wadda dai aka sa kayan sunansa ya nuna cewa rayuwar an sallame shi ne saboda rashin da'a game da wannan ciki wadda ya tabbatar da lalle shi ne ke da shi da wannan labari muka yi so ƙarshen labarin wasannin ridwan allah muktar sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas yanzu kuma sai labarai amma a takaice. sauraro kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka da ke da rinjayen 'yan democrat a yau laraba sun fara nazarin zarge-zargen da ake yi na batun tsige shugaba donald trump inda suka ayyana wani jadawali na gaggawa wanda a makon gobe zai mai da trump a matsayin shugaban amurka na uku da aka tsige kwamitin zai yi la'akari ne da wasu dokoki guda biyu da suka shafi matakan tsige trump shugaban kasar amurka na 45 da ke sake neman a zaɓe shi a karo na biyu. Shugabannin 'yan Democrat a jiya talata sun ayyana cewa Trump ya yi amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba wajen tursasa shugaban ƙasar Ukraine. Jami'an tsaro a ƙasar Somali sun harbe wasu mutane biyar waɗanda jami'an suka bayyana da cewa su ne suka kitsa harin da aka kai a yammacin jiya talata a wani otal ɗin alfarma da ke kusa da fadar shugaban ƙasar a cewar hukumomin akalla mutane biyar ne suka mutu wasu kuma sun raunata daga cikinsu akwai ah, tsohon alkali da jami'an tsaro guda uku. To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu ta sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Aisha Tisile da ta taya na gabatarwa. da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu na yau Mr. Wagner Roberts da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Amina Buhari auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.